Wasu masu fashin baki a Najeriya dai na ganin zaben shugaban ƙasa na Amurka da za a yi a gobe talata ya jawo hankalin wasu da yawa a Afirka musamman ma dai Najeriya ne saboda wasu manyan dalilai. Lauya mai zaman kanshi a Kaduna barista El Zubair Abubakar na cikin masu nazari game da wannan zaɓe. in ka ɗauki kamar zaben baya tun daga lokacin da George Bush ya karbi mulki daga hannun Reagan. Amerika yawancin abubuwan da ta sa ido a kai abubuwa ne da suka shafi harkokin tafiyar da yaƙi ga 'yan ta'adda. a duniya duk da cewa lokacin da bill clinton ya zama shugaban ƙasa ya yi kokarin ya rage waɗannan abubuwan amma kuma da george bush jr ya ƙara hawa sai abin ya ƙara tsamari. To amma ya yaƙen da ake a duniya ya ragu kamin Donald Trump ya hau. Kuma tun da ya hau bai tado da wani sabon yaƙi ba a wani ƙasa sai dai ƙoƙarin da Amerika ma suke yi na su janye mutanensu. Don haka zaben sai ya koma zaɓe ne na gida. Yawanci kamar a yammacin Amerika ana magana ne akan shin za su goya baya ne ma Republican ko kuma za su goya baya ne ma Democrat saboda policy da kuma abubuwan da za a kirkiro na zaɓe. To a nan kuma sai addini ya shigo. Wannan harkar addini za ta shiga ainun a zaɓen Amerika. Yanayin yadda ake gudanar da zaɓe a ƙasar Amurka da kuma na al'amuran da kan biyo bayan zaben idan an kammala musamman da tsakanin 'yan takara na cikin abubuwan da ke jawo hankalin wasu 'yan wannan ƙasa. Sunana Isa Alhaji Sa'adu Kwadaro, ƙaramin hukumar su ba akwai ci gaba da dama yadda za ga sun yi zaɓe babu wani tashin hankali sannan kuma abokin karawa an ɗauke shi aboki ba abokin gaba ba. Sunana Rabiu Ibrahim, eh abin da zan ce shine su zaben Amerika gaskiya sometime ya fi zaɓe na Najeriya tsafta. Za ka ga in ka kalli Amerika babban ƙasa ce amma za ka ga an yi zaɓe an gama lafiya sai ka ji zaɓen ya zama ko da ƙururu ba a kashe ba. Sai dai lauya El Zubair Abubakar na da mabambancin ra'ayi. Tun can dama harkar jakadancin Amerika yana janyo hankalin ƙasashen Afirka. Amma zaɓen bana abin da ya sa ƙasashen Afirka suka mai da hankali ciki saboda matsalolin da shi shugaban ƙasa Donald Trump ya taso da su waɗanda dama asali da an aiwatar da su da za su shafi yawancin waɗanda suke shiga Amerika ka kasuwanci da waɗanda suke zuwa karatu da kuma harkar gwamnati wanda zai shafi saya da sayarwa. Waɗannan abubuwa duka su ne suka janyo ƙasashen Afirka zuwa zaben da ake a Amerika. Wasu 'yan Najeriya dai na ganin Afirka na da darasin da za ta ɗauka game da zaben da ake a ƙasar Amurka. Eh darasin da ya kamata a ce ƙasashen Afirka su koya a game da zaben Amerika shine ya kamata a ce su kalli yadda su Amerikawan suke yi saboda 'yan takara shekarun da suka tsaya zaɓuɓɓuka a amerika za a ga idan sun faɗi suka rungumi kaddara amma munan najeriya sai ka ga shine kotu yau shine kotu gobe sunana yusuf hakika zaben amerika yakan zama kamar wani zakaran gwajin tafi ne zama mana akwai wasu darasi da mukan ɗauka ba mu mabiya ba har da shugabannin namu maimakon irin karfa-karfa da ake mana to su akan bi akwai yanci dalilin ko mu kenan gobe talata uku ga watan nuwamban nan da muke ciki ne dai za a kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa a amurka zaben da za a yi tsakanin shugaba mai ci Donald Trump na jam'iyyar Republican mai mulki da kuma Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.